يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا المسلمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan ka muna godiya da Allah ma'aikacin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren talata daren ashirin da bakwai ko da takwas da watan jumadal akhira daren ashirin da bakwai ko daren da bakwai da takwas na'am yinin ashirin da bakwai daren ashirin da takwas ga watan jimadar akira hijira na da dubu wanda ya dace da yau talatin ga watan januwari miladiyya dubu da ashirin da biyu wannan shine darasi na hudu a mukaddimin wannan littafi mai albarka mukaddimin muwaswa wallafar al'imamu malik rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi gaba da yake cewa sana'un a على على الإمام مالك وعلى كتابه الموطأ wannan gaban zai tattauna ne dangane da sana'ul a'imma yabo da manya-manyan limaman musulunci haka ce limaman musulunci wato manya-manyan limamai manya-manyan jagorori a ilimi shugabannin malamai jagorori a ilimi irin yabo da suka yi alal imamin malik da shi kanshi imam malik din tukuna wa ala kitabihi al-muwatta da kuma irin yabo da suka yi wa littafin sa na muwatta kenan gaba ne wanda yake dauke da abubuwa guda biyu na farko zai rika kawo mana irin yabo da manya-manyan malaman duniya suka yi wa imam malik da kuma irin yabo da suka yi wa littafinsa ta muwatta yanzu kenan dangane da abin da ya shafi tarihin imamu malik za mu iya cewa mun kammala yanzu mun fara matsowa zuwa ga ainihin wannan littafi da yake gabanmu na muwatsa da za mu karanta shi insha Allah amma kafin nan shi littafin muwatsa me sababin sa miki sunan muwatsa sannan ne ake muke da kalmar muwatsa din tukuna da ake kiran littafin da wannan mai wannan littafi tadwin sunnatin nabawiyya نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري ولف الدكتور محمد بن مطر الزهراني رحمه الله تعالى ya yi bayani dangane da abin da ya shafi littafin muwatta domin dama littafi ne da yake magana dangane da rubuta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama farowansa da kuma haɓakarsa to ya yi bayanai dangane da muwaɗa su fiska ɗin nan duk sun shigo ciki har da su masani wato musnadu kaza musnadu kaza da irin su almusanna da makamantansu to da ya zo magana dangane da abin da ya shafi muwaɗa yake cewa limaza sunniya kitabahu bil muwaɗa me yasa al-imam malik ya kira sunan littafin da sunan muwaɗa yace sumiya bi zalika li amrin an kira littafin muwatsa da wannan suna ne saboda al'amura guda biyu dai ya zama kana rike da littafin ka san ne littafin kar kana tafiya wani ya taro ka yace ni ina za ka je ka ce karatun muwatsa ya ce ni ma'anar kalmar muwatsa ka fara lalube kana wani haka kuma ni ne ke ziga ke Allah ce kaka أولا نفرقه لأنه وضع به الحديث أن يتأه للناس abin da ya sa ya kira littafin da mu muwaɓa saboda ya sauƙaƙe karatun hadisi wa mutane a ciwato ya sa hadisai masu sauƙi sauƙin fahimta ga mutane duk wanda zai ɗauki littafin muwaɓa ya karanta zai yi saurin fahimta yana da sauƙin fahimta to sauƙin sai sa aka ce daga wasa'a ai ya sauƙaƙe karatun da mutane domin hadisai ne da sai ka yi yawo ka je gari kaza wurin malami kaza za ka ka rubuta nan ka je can to sai tattara maka sai rubuta maka su a littafi guda ɗaya ba sai ka sha wahalar zuwa riwaya ga littafin a gaban ka. ga ya sauƙaƙe maka wahalhalun tattaro hadisan ya taro maka su wuri guda ثانيا دليل نبي لمواطعة علماء المدينة بما له فيه وموافقتهم عليه ya kira littafin ne da muwaffa sabida haɗuwa da kuma wannan haɗin kai da malamai kuka ba shi da kuma ba da gamsuwarsu ga littafin wato malamai a zamaninka manya-manyan malamai da suke sama da ke karatu a gabansu duk sun yi ittifaqi sun ga littafin suka sa albarka suka yi muwafaqa suka sa hannu a kai sai ce to wannan littafin ke kenan kenan malamai ba ɗaya sun haɗu akan ingancin wannan littafi a take wa al'umma yake cewa qala imamu malik al-imamu malik yace arabtu kitabi wannan littafi tawa da kuke ganin mu ɗin nan da ke hannunka yace ka ga wannan littafi sai da na bujiro da shi na kewaya da shi saba'in da ina ka zuwa ga manya-manyan malaman fiqh saba'in min fuqaha'il madina daga cikin manya-manyan malaman fiqh masana fiqh na madina fa kulluhum a alayhi kowanne ya bani haɗin kai ɗari bisa ɗari a kai yake littafi ya inganta yake fa sammaitu hul muwadda yake sai na kira shi da sunan muwadda kenan duniya ta haɗu duniyar malamai ta haɗu akan ingancin littafin ta sa ka kira littafin muwadda saboda ne an samu haɗuwar malamai sun tabbatar da duk abin da yake cikin littafin daidai maudu'in abin da littafin muwadda yake ɗauke da shi a dunkule istamala ala ahadithin rasuli sallallahu alaihi wa sallam littafin nan na muwatta ya tattari hadisan manzon Allah wa aqwali sahaba ya tattara maganganun sahabbai wa fatawar tabi'ina ya tattaro fatawan tabi'ai wa qadim taqahu min mi'ati alfi hadisin kana yarwiha ya rika tacewa ne daga cikin hadisai dubu ɗari farkon muwatta da malik ya rubuta hadisai dubu ɗari ne a ciki amma kullum yana cikin tsantsihi da tantancewa da gano cewa kaza bai inganta ba ya kiri ya ya ka kusan so arba'in kafin Allah ya kira rayuwanki shine mu wannan ya zama yadda ya zama ke to yake cewa ya kawo ba da malamai suka yake awwalan na farko mun dawo karatu? an ali ibn al-madini an karɓo daga babban malami ali ibn al-madini ali ibn al-madini sanannen malami ne kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman al'imamun bukhari wanda mun sha faɗa malaman hadisi suna miki kirari da hayyatul wadi macijin fari kenan wai duk wani hadisin da ali ibn madini bai sani ba kai to ba dai hadisi ba ne malamin bukhari ne al-imam bukhari yace tun da nake ban taɓa ga malamin da na raina kaina a gaban shi ba sai gaban ali ibn madini ali ibn madini ya ce tun da nake zan taɓa ganin malami masanin hadisi da sai bukhari kowa ya tsara wa kowa amma malamin bukhari din ne to ali ibn madini din nan kala yace sami'tu yahya bin sa'id al-qattan naji yahya dan sa'id al-qattan yaqulu yana mafi ma fil qawmi asahhu hadisan min malik yace ma na babu a cikin mutane asafku hadisan wanda yake da littafi wanda yake ingancin hadisai min malik sama da imamu malik wato yahaya ɗan sa'id al-qattan yake ke cewa gaba ɗaya mutane yana magana mutane a nan malamai ba na hadisi ba kowa da kowa ba babu wani mutum guda ɗaya wanda yake da littafin da ya tara hadisai mafi inganci da suka kai ingancin na imamu malik ya'ani bil qaum yana nufi da mutane anan as-sauri wal auza'i wa ibn yana nufin as-sauri shine sufyan ibn sa'id as-sauri da kuma al auza'i wa da sufyan ibn duk waɗannan manyan malaman hadisi ne a wancan lokaci to yake cewa waɗannan ɗin ma gaba ɗayansu ba su da littafi ko ba su rubuta hadisai mafi inganci da ya kai na maliku a cikin ba kaga wannan ya kai matuƙa wajen yabawa ga wannan littafi na muwaffan kenan irin waɗannan yabawa da malamai suke yi yana nuna maka cewa duk wani littafi da ka ɗauka za ka karanta ka fara bibiyar mai malamai suka ce akan littafi akwai littattafai da dama waɗanda malamai suna tsoratar da al'umma wajen karanta su akwai littafin da shafa mashuhur hakan ali salman ya rubuta ya sa wa littafin suna kutubun haddar ulama anha ga wasu jerin littattafai da malaman sun ja kunne karka kake ka karanta kaga har ana tsoratar da kai karka karanta bala'i ne a littafin to kaga in ka kuma an yabi littafin ka kenan malamai sun sa hannu duk abin da yake cikin littafin ka ɗauka ɗari bisa ɗari addini to kaga yana nuna maka ake littafin malik muwabba da za karanta littafi ne mai cikakken asali malamai sun yarda da shi ƙara ya sake cewa shi ali ibn madini wa malik ahabbu ilayya min ma'mar bin rashid yace imamu malik ya fi soyuwa a wurina sama da ma'mar dan Rashi ma'mar dan shi ma malamin hadisi amma ali ibn madini yake cikin su biyun na fi son malik kenan ya fi yarda da ilimin maliki da tarin hadisan maliki da yadda yake tantance hadisi saniyan na biyu wa qala yahya bin sa'id yahya dan sa'id yace shine dai al-qabbam dinka yace sufyan wa shu'ba laysa lahumu salifun illa maliki yace kaga sufyan shine sufyan sauri dinka wa shu'ba da kuma shu'ba shine shu'ba ibn al-hajjaj waɗannan manyan malaman hadisan biyu sai ran da ka ji tarihin su za ka ji cewa a zamanin su kusan ba a yi irin su ba ce to duk tarin ilimin waɗannan da mu Sauri da Shu'ba laisa lahu ma ba su da na uku illa malikun dole sai maliku kenan a wannan kauli nashi kamar ya fifita Sifiyan da uba na uku to maliku kawai domin uba da Sufyanu Sauri bayan malaman hadisi ne kuma sun bayyana malamai ne na haƙiƙi na jarhi da ta'abini wajen tantance gano hadisi kaza ya inganta ko bai inganta ba babu na kaman shu'uba shi kusan kullum akan aikin yake shi ko a masallaci ya miƙe wa'azi to wa'azin shi akan hadisai ne kawai sai ga ƙala haddasa na kaza haddasa na sai sai kaza shi ne da hadisi kaza in ya zo bai inganta ba shi kusan kullum a aikin yake aka zo ka ce akramaka Allah wannan abu da kake yi din nan ba zai shigaltar da kai daga karantarwa ba yake shine ma asalin karatu domin da shi za a gane addini to yahaya dan sa'id al yana magana ne a nan ba a tarin ilimin ba wato wajen jirgi da ta'adili iya gano hadisai ba'ifai da sahihai to yadda yarin sauri da shu'uba suka tumbata a wannan babi yace ban gana ukun su ba in ba maliku ba kenan yana nufin maliku bayan tarin hadisi shi ma ya goge sosai wajen jarhi da ta'adili wajen tantance hadisai sahihai da imamai yasa za mu karanta mu din za ka ba a rasa hadisai da ifai kam amma za ga su ne yan kalilan a ciki yake cewa salisan da uku an yunus bin abdul a'la an karɓo hadisi daga yunus dan abdul a'la ya yace قال الشافعي الإمام الشافعي محمد بن إدريس كينا قال يكي ما في الأرض باب أدور قطع بعد كتاب الله بايا لكتاب الله ونيكنا القرآن باب ونلكتاب أكثر ثوابا da ya fi yawan daidai kenan babu wani littafi da daidai ɗinsa ya fi yawa min muwaƙan malik bin anas sama da littafin muwaƙan malik ɗan anas kenan bayan littafin alkur'ani babu wani littafi wanda ya fi zama abin da yake ciki ya fi yawan zama daidai sai mu wasuwa na imam malik a wani ƙaunin za ka jana cewa a tsakko kitabin ba da kitabin lahi mu wasuwa malik yana cewa mafi eh, ingancin littafi bayan alkur'ani shine muwaffa na al-imam malik amma sai saurayi tambihi ya ce al-ulama'u malamai suka ce inna ma qala shafi'i lalle al-imam shafi'i ya faɗi wannan magana ne haza wannan magana qabla wujudi sahihai bukhari wa muslim kafin a samu littafin bukhari da muslim da aka same su fa wa huma sai aka wagare su biyun bukhari da muslim a sahhu min al-muwatta sun fi muwatta inganci wannan kuma ya zo ne bi ulama da haɗuwan dukkan malamai kaga inda malamai suke tantance matsala ɗin kenan dan waɗannan masu shubuha suka tafi masu sukan littafin sai bukhari suka samu gaba da suka zo suke sukan wannan littafi na al'imamin bukhari yanzu kamar dr ahmad biyu wannan dr ahmad gumi baban bola daga ne yasa ake gidan shi baban bola saboda ya ce littafin shirar bukari da musulun hadisai ne da maliki ya zubar a bola su wai suka je suka tsinto suka zo suka zuba suka sa sai bukari son sai musulun kenan wai yana nufin duk hadisin da bai zo a muwatsa malik ba to ko an ta maka shi ka sani malik ya fi ya zubar ne a bola wato bai inganta ba in ka je ka ɗebo ka ɗebo datti ka lalata da da ya tafi yana waɗannan maganganu sai ke kama ganin share wannan kaga a nan muhammad ibn makaru zarani a wannan littafin a kadin tsarar da sigan cewa قال الإمام الشافعي الإمام الشافعي ترك كتاب بعد كتاب الله موطى الإمام مالك أي ما في إن للكافي littafin للكافي الله وتو القرآن shine littafin muwatta na al-imam malik asalin magana yana cikin littafin ulumul hadith na ibn Sala, ko kuma littafin muqaddimatu ibn Sala. to da wannan magana sai dr muhammad matsaru zuharari yace wala ta'arud babu cin karo baina hadal qawl tsakanin wannan magana wa baina ma tafaqa alaihi ulama da abin da malamai suka zuwa kai kaga a nan yanzu ba mun karanta maganar shafi'i ai ya ga mana cewa malamai sun yi ittifaqi kuma bayan bayyanan bukhari da muslim to bukhari da muslim su ne mafi inganci bayan qur'ani kenan sun sun da inganci to kaga yanzu mafi yawancin malamai sun tafi daga Kur'ani sai bukhari da muslim shafi'i a nan kuma ya ce daga alqur'ani sai muwaffa kaga wani zai ce akwai kin karo to ne muhammad ibn matsaro gara ne ke babu cin karo min sabila anna asahi kitabin da kitabin la sahiha al-bukhari wa muslim sabida mafi ingancin littafi bayan qur'ani bukhari da muslim sai ce wa dalika da umur abin da yasa ba a samu sabani ba saboda al'amuran nan masu zuwa ga yadda za a fitar maka da maganar kar a zuwa dora maka shugaba. din awwalan na farko anna kalamal imam shafi'i shafi'i lallai maganan nan da imamin shafi'i yayi na cewa bayan alkur'ani ba littafi mafi inganci sai muwaffa kana ya kasance shi maganar qabla wujudu sahihain shafi'i yayi maganan ne kafin samuwan bukhari da muslim to shafi'i har ya rasu ba a rubuta littafin bukhari da muslim ba ba ma ba a rubuta ba ma tukuna ya rasul ma tukuna ya tabbata imamul bukhari ya bayar da ma tukuna a lokacin in ma an haife shi ma shafi'i bukhari bai ga shafi'i ba in ma an haifi in ma an haifi bukhari da muslim a lokacin to a lokacin ma musu ma balaga ba kaga ana magana a lokacin ba bukhari ba muslim to ba bukhari ba muslim ka in ba mu ba wa zaka sa dan ga su Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah waɗannan duk almajiran Bukhari da Muslim din ne kaga su ba a zo maganar su ba to a wancan lokaci da shafi yake magana wani littafi fi ka kaga babu daga Qur'ani sai shi to amma abin da zai ba ka maki wanda zai zo a zamanin yau yana ɗauko maganar shafi'i yana amfani da shi da cewa wai muwatta ya fi Bukhari da Muslim shine Dr. Muhammad Nasiru Zahrani yake cewa wannan magana da shafi'iyya yi ne kafin a samar da bukari da musulmi. haihu ta inda ma ga magana to wasiya rahimahullahu kana shi fa imamu shafi'i ya rasu hijira na da shekara ɗari biyu da hudu to ka riƙe da ɗari biyu da hudu wa umrul imamu bukari aniza a wancan lokacin kuma da ya rasu shi imamu bukari ma gaba ɗaya rayuwar shi la ya tajawazu ashara sanawatin bai ma wuce shekara goma ba Ka kaga maganan kenan bai ma balaga ba wa kana maulidul imam muslim shi kam imam muslim ma haihuwar ya kasance tana a shekara ta ɗari biyu da hudun ne ma shekaran da shafi'i ya rasu a shekara aka haifi muslim kaga ma ta so magana akwai bukhari da muslim ba to da haka dan an ce maka malamai sun yi ittifaki daga qur'ani sai bukhari sai sai bukhari da muslim wani ya zo ya ɗauka maka maganan shafi'i to ba zai ruɗa ka akan akwai cin karo ba dan ka riga ka san ثانيا النبي أن جل ما فيه مخرج فيهما وما بقي منه في السنن الأربعة وقد ذهب إلى القول بأن كل ما في الموضع صحيح جمع من الأئمة في المشرق والمغرب وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن الصلاة وابن حجر في آخر باب صحيح من أنواع علوم الحديث يكي سوى أن جل ما فيه مخرج فيهما mafi yawancin hadisan da yake cikin su um, hadisan da yake cikin muwabba an riga an yi tafarijin an gama takarijin kaga shi yasa min aka ce to suna da inganci wa ma baqiya minhu abin da ya rage a cikin sa ba ai takariji ba fa to kaga wannan yana sake nuna maka a ce ba zai kawo bukhari da muslim ba bukhari da muslim kuwa kowanne an gama takariji ai ba wanda ba ai ba shi na wannan motsa mafi yawanci an yi tafaredi wanda ya rage ba a yi ba fi sunan arba'a za ka je ka samu an yi tafaredin su a cikin sunan guda hudu waɗanne sunan shine sai ka ɗauki turmidi nasa'i ibn maza da kuma wane ne abu dawud to wanda ba a yi tafaredin su a nan muwasa ba za ka samu an yi tafaredin su a waɗancan kutub guda hudu na sunan ɗin yace wa qad zahaba ila al-qawl hakika sun tafi zuwa ga zancen cewa bi anna ma fil muwatta bi anna kulli ma fil muwatta wasu malamai suka suka ce duk abin da yake cikin littafin muwatta duk wani hadisi da yake cikin littafin muwatta sahihun ya inganta waɗanda suka tafi kan wannan ra'ayi jam'un min al-a'imma wasu tarin manyan malamai ne a gabashin duniya da الدنيا duniya الدنيا وقد ashara إلى ذلك hakika isharan wannan magana alhafiz ibn salah da ibn hajar a ƙarshen babin sahih cikin anwa ulumin hadith cikin littattafan su na muqaddimatu ibn salah kenan da su, sai doktor ya ce lakin sai dai arraja maganan da yafi zama daidai ladal jumhur a wurin mafi yawancin malamai anna martabatul muwatta lalle matsayin littafin muwatta ta'ati ba'da sahihaini tana zuwa ne bayan matsayin sahihul bukhari da muslim abinda jumhur suka tafi a kai muwatta yana bayan bukhari da muslim ne bai fi su ba wallahu ta'ala a'lam Allah madaukakin sarki shine mafi sani yace wa addahu ba'dul ulama wasu daga cikin manyan malamai sun idaya littafin muwatta sadisal kutubi sunna sitta shine na shida cikin littattafan sunna na hadisi ka san ana so akwai kutubu sitta ana so su hahu sitta sai da cewa su hahu sitta kuskure domin ta ce su hahu sitta a jerin littattafan ba bukari da musulun su kaɗai ne sahih din su kaɗai ne suka ci sunan sahih don ko sahihu ibn hibban da ya sa sunan malamai da suka yi tanqihi da aiki suka ce bai ci sunan ba dan ta inda kadai zai fara faɗi ko ba je ko ina ba akwai hasan a cikin hadisa to littafin da za a kira kai ko hadisi hasan ba a so sai sahihi din wanda ya cika matsayin to idan ta ce kutubu sitta to cikin muji abu dawud ibnu maza duk kamar da hadisan su sahihai ba ba da kai ba hasana to bai yi ba sai dai kutubu sitta shi kenan yayi to kutubu sitta din nan dama bukhari muslim sai nasa'i abu dawuda turmizi ibnu mada to wasu malaman suna cire ibnu mada sai su ce mu a ne na shida daga cikin masu wannan ra'ayi akwai razin dan muawiya as-sarqutsi wanda ya rasu hijira na da 535 ya faɗi wannan magana cikin littafin ta al-jam'u kutubi sittah wal majid ibn al-asir da kuma Ibnu al-asir cikin littafin sa jami'ul usul amma wannan ra'ayi nasu ne su amma malamai ba su samu wasa cikin jerin waɗannan kutubu sita ba amma da ya nuna mana littafi ne mai matsayi sosai to a nan za mu dawo nan ba na hudu ya ce rabi'an na hudu harun bin sa'id al-aili wani wanda ake cewa harun dan Sa'idu al-aili babban malami ne zamanin su maliku ya ƙulu yana ta ko da yake ba zamanin su maliku ba ne almajiran su maliku ne yake sami'atu shafi'i na ji al'imamu shafi'i ya ƙulu yana cewa ma kitabin ba a yi wani littafi ba ba da kitabin lahi azza wa jalla bayan littafin allah mai girma da ɗaukaka wato alƙur'ani ba a yi wani littafi amfa da ya fi amfanar wa al'umma ba min muwaƙa malik bin ana sama da littafin muwaƙa malik dan ana duk dai maganar shafi'i din ne sake zuwa anan da wani sigar kuma na daban khamisan na biyar an umar bin abdul an karɓo daga umar dan abdul wahid sahibul auza'i almajirin imamul auza'i ne قال يتي ala Malik al الموطأ mun bujiro da littafin muwatsa ga imam malik fi arba'ina yawmin a kwana arba'in kwana arba'in suka yi saukan muwatsa muwatsa a lokacin ba kar ka ɗauke shi kamar wannan dan kamar da muka karanta ƙaru farko malik ya rubuta shi hadisai dubu ɗari ne a ciki to yana tanƙidi yana rairayewa yana rairayewa yana zubar da da'ifai maudu'ai har zuwa ƙarshen rayuwarsa ya yi aiki a kai ya fi so arba'in to shi ne yake cewa muka ɗauki muwatsa a lokacinsa muka je gaban maliki muna bijiro da karatun yana sauraro yana mana bayani a kwana arba'in muka sauke faɗaɗa sai ce kitabu yadda suka sauke ɗin sai faɗaɗa sai malika ce wato irin sun zo kawai sun sauye ne a yi ta ta ƙare suna ta koro hadisi in ba malikun ne ce ya gaji ba to su a yi ta yi kawai to da aka sauke faƙara sai malika ya ce kitabu to fa littafin da allatu fi Arba'in sana shekara arba'in na shi ina wallafa shi a fasimomu fi arba'in a yawan ko ku dauke shi a kwana arba'in lalla ma ta tsaro na fihi da ƙyar ku fahimci karatun nan da kuka yi yana nufin sun yi karatun wasa zai ku ya ce wannan dukun ku yi ta ja ku ce kun fahimta ya ce kai da ƙyar <laughs> karatu ne hana mala ya fara tara aka tashi hmm. ya ke eh. eh, Wannan shi ne. wannan shi ne to sai za mu zo mu karanta a filiyatu talibul ilmi ya ga maganganun su ibn hajar ko na nawawi ne a kwana nawa an buge sai bukhari zama biyu ko ka ga zama uku to irin su ibn hajar irin su na nawawi dama ma ne ko ana binta kawai za a bayani ka san su waye to amma wani ka ajiye shi kawai a ji karatun nan ta sai dai ka garta an yi sauta maka zo ka ajiye su ka ce to ya juyo abin da aka ba shi <laughs> to sai a hankali to shi ne maganar malik ya ce ku dai kun ci wata amma da kyar ku fahimta rahman bin mahadi babban malamin abdurrahman karan mahadi ya ce ma kitabin ba'da kitabin lahi an fa'ulin nan min al-muwaffa ka ce ne ka babu wani littafin bayan littafin Allah da ya fi amfanarwa ga mutane sama da muwaffa au kalamu ko dai faɗi wata magana ha za ma'ana su amma dai wannan shine ma'anan magana in na sigan bai zuwa ga ma'anan maganan bai baya wuce haka yahya na bakwai yahya bin usman bin salih yahya dan usman dan salih salih yace sami'tu abi yaqulu na ji babana yana cewa qala bin wahab ibn wahab yace man muwa muwatta malik duk wanda ya iya rubuta littafin muwatta malik ka san da ba ya ake yi ba malamin da ya rubuta iya kwafi ɗaya da ya rubuta din shine kawai a wurin shi to in kun zo sai dai ku zo da littafin rubutu ya riƙo muwatta yana ba ku kuna rubutawa har a sauke shi yasa za mu zo mu yi bayani ɗin nan ya rabu kashi kashi za ka ga wannan wani ruwaya ne muke amfani da shi a nan najeriya da afirka ya sa banban da mawaɗan da za ka je gan ta yankin su mafar da sauransu ruwayoyin daban-daban ne mu a nan ruwayan yahya ɗan yahya allaifi shi ne wanda ya fi shahara shi ne wannan a wurin mu. akwai ruwayoyin da yawa to wani za ka an yi sauƙan farko da shi ya yi gaba lokacin da maliku ya sake tantance shi fa waɗanda za zo a wannan lokaci a karantar da su ba ya sha bambam kuma da wanka to sannan kowa a rubuce shi shi ma tafi da ruwayar shi wancan da ruwayar shi da ka sai ga muwaɗin yana da buge-buge da dama yana da riwayoyi mabambanta to shi ne a nan yake cewa ai duk wanda ya rubuta ka ga dai ba kwafi ake nufi ba ce kana gaban malam ne yana faɗi kana rubutawa ka kana rubutun an rubuta hadisi ɗaya bayani yi bayani haka ai sauka to duk wanda aka yi irin wannan sauka da shi a gaban maliku ya rubuce ka kaf fala alaihi ba abin zargi a kanka Allah ya fito min halali wal harami shay'an in bai sake rubuta wani abun halal da haram ban komai kenan wai duk mutumin da ya iya wannan sauka na muwaffa a wancan lokacin rubuce su kaf kar ka zage su dan baka ga rubuto yana da wani littafi da ya rubuta haram da halal ba a'a tun da ya gama rubuta muwaffa ai komai yana muwaffa yabo kenan muwatta ya samu wanda ya iya kammala shi a haka to ai ya gama komai a halal da haram abin da ya rage in ma akwai kenan dan kaɗan ne na takwas tsala muhammad bin idris shafi'i muhammad dan idris shafi'i shine imamu shafi'i kenan yake idza wajadta mutaqaddim ahli al-madinati ala shay'in fala yadkhul alayka shakkun annahu al-haqq yace idza idan ka samu mutaqaddimu ahlul madina jagaba na mutanen madina maliku kenan shine jagaba gaba ɗaya a madina la yukta wa malikun fil madina ba sarkin garin haka ya ya ce ba la yukta wa malikun fil madina kada wanda ya sake fatawa in dai maliku yana gari in dai maliku na madina daga ne zama imamu darul hijira shugaban gidan hijira shekara arba'in maliku ya share a cikin madina ba ya tafiya da takalmi duk inda zai ko kasuwa maliku zai zo ba takalmi ke tafi aka tambaye shi yake annabi yana kwanci a karkashin ta, ne in tako saman ki da takalmi yace ba zan yi rashin ladabin nan maliku ke da haka yake cewa idan suka samu jagaban madina ala shay'in yana ya kafe akan wata ra'ayi fala ya da kula alayka sai kun kan shakku ya zo maka wata maganan maliku yace a annan la shak la ya da kula alayka sai kun kan shakka ya zo maka annahu alhaq kan wannan zancen gaskiya a gaskiya ne ka san shafi almajirin maliku ne su sun ga maliku sun san waye maliku ka karanta tarihin al-imam ahmad ibn hanbal kadi ka ji irin zafi da takaicin da ya rika ji da bai samu ya haɗu da maliku ba tasowar imam ahmad ya yi kura ya so a ce ya je gaban maliku ya yi ta'a amma lokacin da allah ya ba shi ikon zuwa kuma maliku ya rasu zafi ya rika ji al'imam ahmad ibn hanbal don ka san kawai imamu malik karshe ne to kaga imamu abu dawud almajirin imamu ahmad ne ba amma ka dubi dai imam ahmad imam ahmad kuma almajirin shafi'i ne ce tun da dai ban ga maliku ba tun da na ga shafi'i dai na ga maliku to yake cewa a yake cewa na ne yake cewa kai wa kullu ma ja aka min ghairi zalik duk wani maganan da ya zo maka koma bayan na maliku fala talka fit ilayhi karka wayoyin shi na malikun kawai ya ishe ka sai mun shiga muwatsa ɗin za ka gani shi fa maliku ya ka maka ra'ayin shi ka ya ka maka hadisi ko da in shi da ka wani hadisin zai sa maka ya san da amma na gaba ifancin da rauni to da ya ka maka ra'ayin shi ce a gani na shine sai ya ce maka to da ya ce maka a gani na bari ya ka maka ko dai hadisi da yanki in ya rasa hadisi da yanki ya rasa dama ne bisa sahihi ba ya rasa da'ifi to da ya ka maka ra'ayin shi sai ya tafi maka kawai akan masaban malaman madina an zo mu magana akan mas'alatu ahalin madina za ka yi wata gani kawai a cikin littafin ma in mun shiga to da dama zai ka hadisi ko kuma mas'ala sai ya ce maka malaman madina sun tafi akan kaza to shi da ya ka maka ra'ayinsa tun da ba hadisi to bari ka maka ra'ayin malaman madina me yasa ke fifita ra'ayin malaman madina shine a ina ne annabi ya rayu a madina ne to mafi yawancin almajiran annabi ai suna madina to ra'ayin malaman madina zai fi zama daidai akan ra'ayin malaman da ba 'yan madina ba shekul islam ibn taymiya sai da ya rubuta littafi musamman akan yadda masabin imamu malik ce wani malami ya sake rubuta littafi tarhis ne dangane da abin da ya shafi tsarin imam malik dangane da fitar da hukunce hukunce amma ran da zamu fara babin farko a littafin muwaɓa za mu gwada littattafan mu gwada misalan don an shiga littafin ana karatu duk abin da ka ka riga ka waye a kai da nake cewa fa innaka domin kai taɓa ufin ladar, in dai ka kauce baka ji maliki malik baka kama wani ra'ayi taɓa ufin ladar, za ka faɗa cikin rami وتفاؤل بها كرشما تفاؤل في كودي كمن يعني ذاك فاؤل في مكاتبه كاتي أن نترى وقال عبد الرحمن بن مهدي عبد الله بن مهدي وقد سئل أمس كم بياني أي الحديث أصح سجن حديثه وكم من في إنجلش قال سيد حديث أهل الهجاز حديث متعني هجازنا إلى الهجاز تلك ثم من في حديث المتعني إنه قال كيف حديث أهل البصرة حديث متى من بصرة قيل أكثر ثم من في حديث واحد قال كيف حديث أهل الكوفة حديث متى من كوفة قالوا سكة فالشام شام كما قال قال يكي فنفض يده في كتب همي فقوي كمش فكان شام سيكون إلمي ana ta miki shan kawai sai kakkaɓe hannu kawai bai magana da ya tashi kenan ba a magana ai in ka kira shan ba a magana to wani zai ce to me alaƙin wannan magana da yabon imamu maliki da yabon muwatsa ne in dai sham ya samu yabon to madina ne kan don ba su kai madina ba to maliku a madina ce kuma a madina ya yi karatu don za mu zama kanta da baka za ka bi maliku bai yawon sai yawo ba in ta ga ya fita a madina sai hajji ko umara amma ya fita wani abu maliku a tarihinsu bai taɓa barin madina yana zaune daga karatu sai karantarwa har allah ya ɗauki rayuwar ƙalan nawawi al'imamun nawawi ya ce wa bi isnadi da kuma isnadin sa mai inganci ya ruwaito magana an shafi'i daga imamu shafi'i radiyallahu anhu qala allah ya ƙara wa imamu shafi'i ya ga ya ce ma fil arzi kitabun babu wani littafi a doron ƙasa Nina da ilmi ta wajen ilimi aksaru sawaban da ya fi yawan da ya fi mafi yawan zama daidai min ma da sama da littafin muwatta قال ulama malamai suka ce inna ma qala shafi'i lalle kadai shafi'i ya faɗi wannan magana ne qabla wujudi sahihai al-bukhari wa muslim kafin a samu bukari da muslim magana da zuwa ya dawo wa ma asahu amma a yanzu kan bukari da muslim su ne mafi inganci min al-muwatta sama da muwatta malik bi ittifaqil ulama wannan da haduwan dukkan malamai ashiran na goma qala ibn hibban al-imam ibn hibban ce, malik bin anas kaga malik dan anas awwalu man ta'arrija shine farkon wanda ya fara tantance mazaje yana nufin mazajen isnad a ce wani da mutum ne wani mai rauni ne wani majhulul hal wani majhulul ai wani kaza maliki shine farko wanda ya fara yin wannan aiki. yanzu kamar da muka faɗa farko ya rubuta wannan hadisai sun kai dubu ɗari to gagarin tantanta da intiƙa'in ne rika gano wannan da inganta bari a watsar da hadisin shi yake to maliku ne fara wannan aiki min al-fuqaha cikin malaman fiqh bil madinati a garin madina wa a'rada amman laysa bi thiqatin fil hadith kuma ya rika bijiro da wa a'rada ya rika bijirowa amman laysa bi thiqatin da wanda shi din ba thiqa bane fil hadith a hadith me thiqa shine wanda ya zama amintacce a ilimi amintacce a ɗabi'a amintacce a kyawun hali sai an gwada shi ko ta ina ya fi jarabawa to shi ne yake cewa imam malik a'ara da ya rika bijirowa amma da suka fi duk wanda ba su kaga bane da hadisi a hadisi wa lam yakun yurwa kuma maliku bai kasance yana ruwaito hadisi da illa ma sa hafi hadisin da ya inganta. Ya sa da tanƙihin ya rika zubar da wasu hadisan ga mu ya zama ƙaramin haka ya rika zubar da wanda ba su inganta ba to in ba da wannan aikin ba aka yi tantance da wannan aikin ne ya tantance wanda kuma galibi za ga malaman fiqhu ba sa damuwa wajen tantance ingancin hadisi da rashin inganci su ko duk masanin hadisin da ya zo dace kawai da matsalan da za su fita galibi sai su kawo to imam malik yadda ka malamin hadisi ne to haka da gogaggen malamin fikihu ne sai za ga mu wannan daga an firin ja da kuma bangaren fikihu ne to asali ban ma ai malaman hadisi su ne malaman fikihu da ka fikihu in je wurin malaman hadisi ne ya fi yanci kuma fikihu ya fi fitowa amma aka waye bari malamin hadisi ne bai san fikihu ba a to ba malamin hadisi ba ne har yayi malamin fikihu ne bai san hadisi ba to ta ba malamin fikihu ba ne domin wanda ya san hadisi bai san iya cire fikihun hadisi ba to wani ya ya haddace hadisi ne bai san me yake ɗauke da shi ba jahili ne wanda kuma ya san fito bai san hadisi ba to zai rika gina wa mutane fatawa akan hadisan ƙarya tun da bai sani ba shi yasa malaman suke cewa ilimin hadisi rabin ilimi ne sanin fiqhun hadisi ne rabin to wanda ya haɗa duka ya zama babban malamin kenan akwai wani littafi na so in zo da shi na kwana manta ina inayatul na bil fiqh kula da malaman hadisi suka ba da muhimmanci dangane da fiƙihu. da su adam nan jere ɗin nan ya rubuta littafi littafi ne mai daɗi da bayanai sosai duk ya rika ta irin maganganun nan a ciki na'am eh, eh, sosai kuwa haka ne da an kama gana zai ce to kun kama na haddasa nan ko kun kama kun kama na hadisi da ana magana su to a wurin su abu ne daga yanzu a imamu bukari faqihi ne yanzu littafin sai bukari ai ne fiqihun duk wani hadisi da bukhari zai maka sai maka ga babu to babu yana nufin maka fashi shi bukhari yanzu a mazhaba ka maka mazhabi to ya za ka gane shine ka ji hadisan za ka shi ma a hadisi ya gane. shine ya fitar maka da taken babu ai ba hadisi ne ce sunan babu ka gane. malamin ne ya fitar da sunan babin to fitarwan ai shine fikihu din wala yuhaddithu imam malik baya wannan karɓo hadisi illa an fi sai a wurin amintaccen malami ma'al fiƙihi tare da malamin kuma zama yana da gogewa a fiƙihu waddin malamin yana da addini wal malamin yana da falala da daraja wal malamin yana da riko da addini wa bihi tafarraja shafi'i rahimahullah da irin wannan ne imamu shafi'i yayi tafarruji a wurin maliki waɗannan abubuwa da maliku ya jero to duk waɗannan abubuwa sai da shafi'i ya koye su gaba ɗaya a wurin maliku da haka shafi'i da kake gani photocopy na maliku ne rahimahullahu Allah ya kansa wa iyahu da shi shafi'i din yunastu yana nassantawa kenan shi shafi'i yana nassanto duk abin da ya ɗauko daga maliku yana nassantawa wa mazhabihi kana masabinsa ma ya kasance yantahil yana narkewa ne haifu kana bil iraqi a yayin da ya kasance na iraki kadiman ada abla da kolihi ta kafin ya kasan masa wato shi mazhabin imamu shafi ya taba tsintan kanshi a hali guda biyu shafi lokacin da ya zauna a iraki yana karantarwa na fata a lokacin galibin fahimtansa duk abin da ka tambaye shi na matsala kawai zai ɗauko maka mas'alan da maliki ya amsa sai maka shi ma a kai yake kafin ya shiga masa to ana nan ya ya shiga masar ya rufe makarantar shi ya tsaye da karantarwa ya tafi masar shi ma je karo ilimi yana zuwa masar da ya karo ya goge ya dawo ba to fatawa da an tana sai ce da kenan sai ka gaji an da ƙarfi ya ce in kili tafi kenan bayan ya je ya dawo an karo ilimi sai tsara shi ya ce sai kabin maganin shi na bayan yanzu ya sauko ya dawo bayan ya je ya karo ilimi dama shi ilimi kuma baya haɓaka dole kana bayarwa kai ma kana nema to yake cewa qala zahabi na shafi al-imam zahabi mu'arrikhul islam yake wa qad kana maliki kuma haƙiƙa imam maliki ya kasance imaman shugaba ne fi naqdir rayani wajen warware mazaje naqad naqadi kenan haka da an ce naqad shine tuka ilimin hadisi ya yarda wannan wani kuma mutumin banza ne to an ga hadisin shi a sauke ba a karba wani ka kaga ana matsadi suka ne amma mun karanta a riyazu salihin sunan wannan ba gulma ba ne. kare addini ne har da lada ake samu Don in ba a yi ba to za a bautar da al'umman annabi cikin abin da ba addini ba ne to ne Allah ya tabi da malamai da za su rika gano waɗannan abubuwa su goge a wannan fanni kuma babu zamanin da ya fi cancanta mutane su sake ba da muhimmanci a kan wannan ilimi sama da wannan zamanin don makarantar sun ƙara yawa a kan da mutum kurum ya ƙirƙiro hadisi ya matsala wa manzon Allah kuma ya ce manzon Allah ne ya ce to kaga in ba ana samun rijal masu naƙadi da gano irin waɗannan abubuwa ba to sai ga addinin al'umma yana lalacewa kuma babu waɗanda suke ba da muhimmanci dama ga waɗannan sai ahli sunna to kuma ya kamata su sake ba da muhimmanci akan waɗannan fannoni inda to don haka imam malik jagora ne wajen naƙari, yanzu ne sa aka ce maka abdullahi dan lahi'a hadisin shi da'ifi ka ga ibi ai sukan shi aka yi ali ibn madini an tambaye shi babanka kam za mu iya ruwa a wurin shi ku tambayi wani na da aka mata yake babana da ifi ne kai ku karbi hadisin shi to ka yanzu shi da kanki yace babana ba zai kai ƙarya ba ne in kai ƙaryan nan to da ga muka to kai ma ba ifi ne da za a sake karban hadisin ka ya ka kawai an san ka ne da gaskiya da adalci to haka abin da ya shafi abdullahi dan lahi'a shi kuma labirin shi ne ya ƙone to shi kuma dama haddin shi da yake hadda ne zaɓin kitab ne hajja ne a littafi yana ba da abin ne yana dubawa to da nabir ya ƙone sai babu to hadisan da ya rawaito kafin ƙonewar labirarin ana karɓa hadisan da ya rawaito bayan ƙonewar labirarin ba a karɓa to a ga ka gane shi ma sai ka daje da karatu za ka gane ba duk hadisin abdullahi dan lahi'a a ciki za a in ka ga isnadin da akwai abdullahi dan lahi'a amma abdullahi dan mubarak ne ya karbo a wurin shi to hadisin sahihi ne ba a ba a fara sai ko kai kace to da na ga abdullahi dan lahi'a hadisin kwandem to za ka yi ta zubar da wasu hadisai cikin filmi kana tsawar da sun kenan sai ka duba in abdullahi dan mubarak ne ya karɓo a wurin shi to hadisin da ne akwai kuma abdullahi dan rifa'a ko wane ne shi ma in dai ya ruwaito wurin abdullahi dan dan eh, lahi'a shi ma sahihi ne to kaga abun ashe akwai aiki ba haka kawai malaman suke yin abun ba to yake cewa imam malik jagora ne wajen suka mazaje waɗanda ba su inganta ba hafizar imam malik kuma mahaddaci ne da kake gani a hadisi mujawwidan sannan mai gogewa mutsinan sannan ya tumbata ilimi duk yadda kake tunanin maliku ya wuce nan ne duk yadda kake ganin shafi'i ana kwatanta maka shi a hadda sai aka ce maka to aikin almajiri